DW dandalin matasa. I wanna love you. To idan dai na hanyi tutar ƙasata wato kore fari kore nakan ji daɗi nakan ji san ƙasata ya ƙaru mu. Yayin da ganin tuta ke sanyaya zukatan wasu 'yan Najeriya musamman ma matasa masu hangen makomarsu ta gobe wasu na ganin an yi su ne a Najeriya tamkar 'yan rakiya. Mafi yawancin matasa a Najeriya ba su ci wata riba ba a wani demokradiyya. saboda mafi yawancin lokaci idan aka gama yakin neman zaɓe da wani ake amfani da su. Ranar goma sha biyu ga watan Yuni rana ce mai ɗimbin tarihi ga kowane ɗan Najeriya. To sai dai shekaru talatin bayan keɓe wannan rana masu jin jini a jika ba a fiye jin ɗuriyarsu ba musamman ma a fagen siyasa da ke zama silar duk wani ci gaba a wannan zamani a ƙasashen Afirka. Shin me ke hana ruwa gudu wajen shigar da matasa a fagen dimokuraɗiyya? ko akwai wata riba da matasan Najeriya suka ci ta dimokuraɗiyya? To ma yaya makomar Najeriya a irin wannan tafiya ta yi wa matasa jifar matattar musa? Batun kenan da shirin dandalin matasa zai duba a yau tare da ni Muhammad Tijjani Hassan da taimakon abokan aiki. dalla ranar goma sha biyu ga watan yuni na cike da tarihi wa al'ummar tarayyar najeriya hakan na da alaka da irin gwagwarmayar da 'yan kasar suka sha wajen fafutukar tabbatar da dimokuraɗiyya bayan shafa shekaru da dama a ƙarƙashin mulkin sojoji masu karyawa inda babu gaba Shekaru talatin bayan da kwalliya ta biya kuɗin sabulu, matasan Najeriya kamar matashiyar 'yar jarida Fauziya Dauda sun ce suna alfahari da ƙasarsu. To idan dai na hanyi tutar ƙasata wato kore fari kore nakan ji daɗi nakan ji san ƙasa ta ya ƙaru mu musamman kuma idan ya kasance a inda naga wannan tuta watakila ko a ƙasar waje ne ba ƙasashen mu na afirka ba ƙasashe ne na turai sai in ji ina alfahari da ƙasata sannan nakan ji kishin ƙasata nakan ji ina kewan gida ina kuma ƙara alfahari da najeriya me kike alfahari da shi kenan ina alfahari da irin albarkatun da Allah ya mana a duk da cewa muna da matsaloli na shugabanci matsalolin tsaro da matsaloli da suka jibanci na cin hanci da rashawa to amma kuma ina kan yi alfahari da ita saboda daga nan na fito saboda kuma irin albarkatun da Allah ya huwa cewa ƙasar da irin bambance-bambancen ƙabilu da ake da su kuma kasancewar Najeriya ita ce uwa maba da mama a nahiyar Afirka. Girkuwar dimokuraɗiyya a Najeriya ta ba wa 'yan ƙasar dama wajen samun 'yancin faɗar albarkacin baki da kuma buɗe kawunan matasa a fannoni da dama da suka shafi ilimi da sanin haƙoƙinsu. Ambasada Khadija Suleiman Saulawa matashiyar 'yar fafutuka ce a Katsina. To, ribar da zan ce mata matasa sun samu shine na ko ba komai da yawan matasa yanzu sun san menene haƙoƙinsu sannan kuma duba da situation eh, da aka shiga na irin matsalolin tattalin arzikin ƙasa ya sanya 'yan mata sun tashi suna harkokin sana'o'i zaka ga wasu suna yi online wasu kuma suna yi zaka ga ga in an haɗa irin makarantu haka ko gidan biki ko suna gaskiya mata sun tashi tsaye wajen neman na kansu shine kusan ribar demokaradiyya da zan ce an samu. To yayin da wannan matashiya ke ganin girka dimokuraɗiyya ya sauya rayuwar matasan Najeriya honorable kasimu abdo shi kuwa na ganin cewa 'yan saba'una da tamanuna ne suke jan zaransa a wannan fage hasali ma ya ce matasan na a matsayin 'yan turin mota mafi yawancin matasa a najeriya ba su ci wata riba ba a wani demokradi saboda mafi yawancin lokaci idan aka zo aka gama yaƙin neman zaɓe da wani ake amfani da su amma kuma za ka ga kila ayyukan yi da sauransu waɗanda 'yan siyasa ke samarwa wasu in aka ba su dama samun aiki ba ka ganin kamar suna ɗaukar irin waɗannan matasan. ai mafi yawancin lokacin aka samu aiki in dai aiki ne mai tsoka wanda za a je amfana da shi mutum ya dawo ya taimaki 'yan uwan shi ya taimaki al'umma to za ga su kuma 'yan uwansu suke ba wannan. idan ka ga matashi ya samu irin aikin to sai dai wanda Allah ya sa rabon shi ya tsaga amma dai mafi yawancin irin aikin to su ne su ne suke raba su gaske magana. da kira muke yi mulke a ba matasa za ku lura tsofin ba su kai mugun zuwan ba a ɓangaren bangaren rabon mukamai ma dai ana tuya ana mantawa da matasan najeriya duk kuwa da ruwan ƙuri'un da suke har ma kasancewarsa armashin zaɓe a lokacin da 'yan siyasa ke zawarcin kujerun iko Honorable Kasimu Abdo ya ci gaba yana mai cewa. To ai babban matsala ita ce an bar mutane cikin talauci da rashin ilimi mafi yawanci. To wannan abin ai shi ke haifar da wannan. In mutum yana da yana da wadata ko yana da ilimi waye ya sai zo juya shi waye ya sai zo amfani da shi. Kawai ba shawara anan matasa su tashi su je su yi karatu su nemi ilimi sannan kuma su je su nemi abin yi. In ka nemi abin yi babu wani wanda ya sai juya ka. Wanda ya zo zai juya ka ai sai ka yadda. To in aka juya ka cikin ku masifa ta talauci da rashin ilimi dole ka kai mashi biyayya. To amma ku matasa yanzu idan aka taba a haka kake ganin makoman matasa. To kuma da gaskiya kafin da aka da haka to ba za ta yi kyau gaskiya. Su waɗancan suna gushewa suna ta kawo 'ya'yansu da 'yan'uwansu suna gada gadar su. Su ko matasan da zo suna wahalar siyasai su ko ba za su amfana ba za su ci gaba da yi waɗancan 'ya'yan nasu bauta. ne nake kallon kuma magana ta farko nake cewa a te a nemi ilimi. Mutane su nemi abin yi. ina ganin zai kawo ci gaba a siyasar Najeriya zama matasa sun dogara da kansu kuma suna iya rike kowane mukami a siyasance a ƙasar nan. Matasa dai su ne ƙashin bayan al'umma kuma duk tafiyar da babu matasa a cikinta ta zama tamkar gurguwar tafiya. Sai dai da alamu har yanzu dimokuraɗiyyar Najeriya ba ta yi ba la'akari da hakan. Matashin ɗan jarida Musa Tijani Ahmed na ganin cewa laifin na a gurin matasan har ma ya bayyana abin da yake gani shi ke kawo masu tarnaki. Har yanzu a yanayin yadda abubuwa suke tafiya a Najeriya zaga kamar matasa ba su shirya ba musamman abin da nake da ba su shirya ba ba su shirya tabbatar da demokaradiyya ba demokaradiyyar da kowane ɗan Najeriya yake fata. Kuma waɗannan akwai dalilai da dama waɗanda suka haifar da wannan tasgaro na matasa a siyasar Najeriya. Akwai batun a rashin haɗin kai wanda kalubale ne da babba da matasan Najeriya suke fuskanta rarrabuwar kawuna musamman ka kalli kafafen yada labarai na sadarwa na zamani wato social media kenan za ga akwai bambance-bambancen ra'ayi musamman dangane da al'amuran da suka shafi siyasa tsakanin matasan a kudancin Najeriya da arewacin Najeriya da arewa ta tsakiya da arewa ta gabas da makamantansu. sannan akwai batun talauci da tsadar rayuwa yana ɗaya daga cikin kalubalen da ah, matasa suke fuskanta duk ya firgita matasa ba su ma da karsashi na ya za su ba da gudunmawa dangane da labaran da suka shafi a siyasa a Najeriya wanda dukkan waɗannan batutuwa idan ka kai ka komo dai zance ake na ilimi karancin ilimi ba zan ce jahilci ba kai tsaye amma rashin ilimi na taka muhimmiyar rawa dangane da yanayin yadda matasa suke tafiyar da al'amuransu na siyasa a Najeriya wanda galibi matasa suka fada harkar bangan siyasa harkar shaye-shaye da sukar juna da kuma siyasa mara manufa mara ma'ana wannan kenan a takaice. To ko menene mafita muddin matasan Najeriya da suka farin jaye a al'ummar kasar na san a fara jin ɗuriyarsa a fagen siyasar kasar da dattijai 'yan saba'una suka yi wa kaka gida? Abu uku ya rage wa matasa akwai batun ilimi, ilimi, ilimi na faɗi ilimi so uku ya rage wa gishirar rayuwa shi ya rage wa matasa. na farko akwai ilimin kasuwanci ya kamata matasa su runguma kasuwanci idan suka runguma kasuwanci zai rage waɗannan kalubalen da ake fuskanta ya zama na sana da kuɗi waɗanda za su shiga al'amuran da za su sauya najeriya najeriya da kowa yake fata sannan akwai buƙatar ilimin zamantakewa ya zama na matasa suna da ilimin zamantakewa yadda dukkanin matasan najeriya za su haɗa kai yadda ake a wasu ƙasashe su zauna cikin lamana cikin zaman lafiya cikin kwanciyar hankali akwai kuma batun ilimin addini abin da nake nufi da ilimin addini ilimin tsoron Allah idan matasa suna da tsoron Allah ko da sun samu madafin iko za su iya ciyar da ƙasa gaba saboda akwai tsoro na mahalicci kenan akwai kuma kishin ƙasa ina nufin ta kowane addini addinin musulunci addinin eh, kiristanci hatta ma da addinin gargajiya zamana akwai tsoro ah, na mahalicci to za ka an samu sauki dangane da irin waɗannan kalubalen da matasan najeriya suke fuskanta to ma sauraro a nan ne kuma shirin ya kai ga gaci a madadin abokan aiki da wakilinmu da ke katsina yusuf ibrahim jargaba muhammad tijani hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin bon. ko sahabuna haralin zaba haiwa. ba matasa. Ya rafi sa ya ce temaran da bai iyawa.